Zabura ta bakwai Wani shiga yiyun da Dauda wanda ya rera wa Ubangiji game da Kush mutumin Benyamin Ya Ubangiji, allah na na zo neman mafaka a wurinka; ka cece ni ka kubutar da ni daga dukkan waɗanda suke bi na, in ba haka ba za su yayyage ni kamar zaki, su ɓarke ni kucu kucu. ba tare da wani da zai cece ni ba; Ya Ubangiji Allahna, in na yi kuskure aka kuwa sami laifi a hannuwana, in na yi mugunta ga wanda yake zaman lafiya da ni, ko kuwa ba da wani dalilin cuci abokin gabana. to, bari abokin gabana ya bi ya kuma cin mini; bari ya tattake raina a ƙasa. ya sa in kwana a ƙura; Sela Ka tashi, ya Ubangiji, cikin fushinka, ka tashi gaba da fushin abokan gabana. ka farka, Allahna, ka umarta adalci, bari taron mutane su tari kewaye da kai, ka yi mulki a bisansu daga bisa, bari Ubangiji mai shari'ar mutane, ka shari'anta ni, ya Ubangiji, bisa ga adalcina. bisa ga mutuncina, ya mafi ɗaukaka, ya Allah mai adalci, wanda yake binciken tunani da zukata, ka kawo ƙarshen rikicin mugaye, ka kuma sa adalai zauna lafiya, garkuwata shi ne Allah mafi ɗaukaka, wanda yake ceton masu tsabtar zuciya, Allah alƙali ne mai adalci, Allahn da yakan bayyana fushinsa. kowace rana, in mutum bai tuba ba, Allah zai wasa takobinsa, zai tankware ya kuma ɗaura bakansa, ya shirya makamansa masu dafi, ya shirya kibiyoyinsa masu wuta, wanda yake da cikin mugunta, ya kuma ɗauki cikin damuwa, yakan haifi ƙarya, wanda ya haƙa rami. yakan fāɗa cikin ramin da ya haƙa; damuwar da ya ja yakan sāke nannaɗe a kansa, fitinarsa takan sauka a kansa, Zan gode Ubangiji saboda adalcinsa, zan kuma rera yabo ga sunan Ubangiji Mafi Ɗaukaka.